Assalamu alaikum wa barakatu yan uwa labarin mi daɗi gwamnati ta ware makudan kuɗa domin tallafa mutane domin su zauna a gida ga dai yanda zaka idan ka ziyarci wannan gurin website ɗin ka samu wannan kuɗaɗe dubu goma zuwa dubu biyar farko za ka sa sunanka a nan <clears throat> kamar yadda kuke gani sai ka dawo nan ƙasa sai ka sa nambar wayarka kamar haka da yanda exactly yanda na yi za ku yi yawa idan ka sa nambar waya yawa sai ka danna sai ka ja sama zai baka option na yawa sai ka dangwala yawa bayan haka za ka gani congratulations you have been selected to the yawa sai ka jawo ƙasa yawa sai ka zaɓa student ne kai ko self employing ko wani abu daga ne ka zaɓa in my case yawa kai aure in my case i married already 15 or 40 odd yawa sai ka ɗan jira yawa to yanzu na abin da ake so kai zaka gayyace abokan arzikanka zaka share din abin zuwa group ko abokananka in my case friends kana dangwala zai kai ka whatsapp direct sai ku dan jira ya danganci ne ɗinka ne yawa yanzu gani a ah, zan zaɓi wanda na zaɓa yin turan idan ka gama kai complete zai nuna ma kai ka zaɓi type ɗin account ɗinka saving ne ko current ne ka canka yawa ya ka nan enter account yawa ya ka jawo ƙasa kuna gani kamar haka komai da komai da yanzu zan nan za ka sake sa sunanka number waya sai ku zaɓa ya ka sa kamar yadda kuke gani dai hakan nan Dan allah yan uwa ku yi mana subscribe kar ku manta dan allah mun gode sai ka enter email address idan kana da shi in my case yawwa <coughs> sai ka dana soft sai ka jira ka danna wajen girin ina. yawa yanzu ka enter account a nan ne daga nan kuma zai kai ka wurin inda za ka sa za a turo maka nambar kod ɗinka zuwa whatsapp ɗinka instantly mun gode yan uwa don allah kar ku manta ku yi mana subscribe ku yi sharing ku yi liking thank you